wannan taro da muka gudanar an tattauna al'amura da dama bisa ga yanda wannan gudanar da wannan kundin eh, tsarin mulki ta jihohin majalisu za ta kasance a ciki ya nuna cewa akwai buƙata dole ne a tsara dokoki wanda za su gudanar da wannan al'amura ta yanci da 'yan majalisu suka samu a jihohi ta najeriya bacin haka kuma an sake bamu eh, kaddamarwa yadda za a yi ta harkan kudade na majalisun jihohi so dukan waɗannan suna cikin abubuwa da muka tattauna a wannan gari ta lagos a daidai lokacin da ku kuke bayyana farin cikinku na wannan doka da shugaban ƙasa ya sanya hannu na ba ku 'yancin cin gashin kanku ta fannin kudade sai gashi kuma a wasu jihohi ba a samun goyon baya dangane da sakin mara ma ƙananan hukumomi su masu samu irin wannan dama to gaskiya idan ka duba yanayi da muka samu kanmu a matsayin 'yan najeriya matsayin yanayi ne mai wuya mai wuya sabili da fahimtanmu game da waɗansu al'amura da suka shafi mulki ba da sauƙi muke samu ba amma ni ina mai ra'ayin cewa mu bi kome a hankali a yanda muka samu kanmu tun da kaga namu ma na majalisun jihohi yancin nan da an taba gabatar da ita a matsayin kundin tsari na mulki amma bata samu wucewa ba da aka sake zuwa wannan majalisa ta karni ta takwas inda aka wuce kenan to yau ni ina so in tabbatar ma ƙananan hukumomi idan yau 'yan najeriya suka dubi yadda aka samu yanci ta ma'aikatar shari'a da kuma yanci ta majalisun jihohi tsarin ya samu eh, karbuwa kuma an fara ta a yadda kowa ya ga amfaninta za a sake dawowa kan nasu da yardan allah shekaru na gaba mutane za su fahimci dalilin da ya sa ya zama wajibi a ba su suma nasu yancin gashin kansu a matsayin kananan hukumomi da suke gudanar da al'amura na kyautata ma rayuwar al'umma a mataki ta ƙasa. ku ne wakilan jama'a idan kai waiwaye ba ya za ka kwatanta halin da plato take ciki to ita jihar plato jiha ce da allah ya mata albarka ta fanni daban-daban na ɗaya muna gaba ta gefen ma'adanai da allah ya ba ma ƙasan plato a kowane jiha ta najeriya babu irin plato na biyu muna da yanayi wato weda kenan wanda babu irin ta a wani gefe a najeriya kamar ta plato allah kuma ya albarce mu ƙasa ce mai albarka ta harkan noma da kuma kasuwanci saboda wayannan kyawawan abubuwa da allah ya mana gaskiya mun samu jarabtuwa cikin shekaru da dama so wannan rashin zaman lafiya mu wasu mu muna mata kallon cewa alamari ne wanda gaskiya bai kyautu da jihar mu ta plateau ba saboda albarku da allah ya mana wanda mu ana son mu ta kowane wuri ba za mu iya samun ci gaba ta harkan gwamnati kaɗai ya biya bukata ba dole ne gwamnati ta buɗe hanya domin a samu 'yan kasuwa masu gudanar da harka ta ma'aikatu da ma'adanai da ta kowane iri su shigo wannan jiha domin su kawo gudumawa